بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake يوم a yau biyar الأول dubu daya da dari hudu da arba'in da daya bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da biyu ga watan Nuwamba dubu biyu da sha tara za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba dan ba manta ba muna cikin suratun naba mun karanta daga aya ta farko har zuwa aya ta talatin Sanda saboda haka yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta talatin da daya inda Allah subhanahu wa ta'ala ينا شمنا إن للمتقين مفازا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا أدائق وأحنابا وكواعب أترابا وكأسا بهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا نعم wato bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani akan halin da kafirai za su shiga a ranar tashin kiyama kamar da muka karanta a baya har zuwa inda Allah subhanahu wa ta'ala ke fazu ko falan nazidakum illa azaba a ku dandana ba za mu kara maka komai ba a face azaba to baya mana bayanin halin da su suka shiga sai kuma zai kawo mana halin da su muminai kuma za su samu kansu a lahira ya Allah sun ke ce mana inna lil muttaqina mafaza lallai masu takawa suna da mafaza suna da wani wurin samun babban rabo mafaza ai makamin hau mana inda za su samu rabo wannan wurin shi cikin aljanna ko ka bane nan ne za su samu babban rabo a cikin wannan wurin da za su samu babban rabo akwai mai hada'ika akwai lambuna wa ba da kuma inabobi inab kun san ina ko great da turanci inab za su samu ma'ana za su samu lambuna da kuma isa itace na marmari a ciki wa kawa'iba atraba wa kawa'iba wato mata kyawawa kawa'ib jam'i ne na ka'id da aka ce ka'id ana nufin wato budurwa kyakkyawa wanda wacce wato nononta bai kwanta ba ina ba ta magani wannan shine kawai ba waɗannan matan shekarunsu iri daya ne ina ba ta magani kyawawa shekarunsu kuma iri daya wa ka'san sannan kuma a ciki za su samu kofin giya bihaka cikakke bihaka ai Mamlu ya cika da giya wanda za su sha la yasma'una fiha lagwan dan suna cikin aljanna suna cikin wurin da suke shan wannan giyan la yasma'una fiha lagwan ba za su ji a cikinta ta lagwan wato ya sassar magana maganan banza maganan da ba shi da ma'ana wala kizaba haka na kuma ba za su yi kiza ba wasu malamai sun karanta kiza ba wasu sun karanta kiza ba ana fata mun gane idan ba karanta kiza ba da shadda akan zal din ma'anar shi ma'ana ba za su yi karyatawa ba ma'ana mutum ya yi magana wannan ya karyata shi idan kuma muka karanta kiza ba babu shadda kan zal din ma'anar shi kazi ma'ana ba za su ji wani maganan karya ba a ciki Allah subhanahu wataala yana mana wani bayani dan yana nuna mana bambanci gani wurin shan giya a cikin aljanna da wurin shan giya a nan duniya wurin shan giya nan duniya za ka samu ana maganganun banza ciki tun da giyan duniya yana bugawa ko ba ka bane Waka za ka same suna maganganun banza kuma za ka same su suna faɗi maganganun karya ko kuma suna karya ta juna suna musu wannan ce abu kaza wannan ce ban haka bane to amma a lahira wurin shan giya na lahira babu irin wannan ciki ina ba ta babu lagowa ciki babu maganan banza a wurin kuma babu maganan kariya ko maganan kariya ta juna wannan shine kitaba duk wannan nima da Allah ta'ala zai basu Allah yake jaza'an wannan bika sakamako ne min rabbika daga ubangijinka ata'an kyauta ne hisaba mai yawa isashe ina ba ta gane aka ce hisaba ma'ana kaman mutum ya ce yani mutum ya baka abu ne da yawa har ka sai hasbi mana ya ishe ni ina ba da magana shine ba to laka Allah zai ba su Allah zai ba su nimomi da yawa cikin aljanna wanda za su yi yawa har su su gan wannan ya ishe ni na wannan shine ba Allah ya ce rabbi samawati wal ard ubangiji sammai wal ard da kasa bainahuma da kuma abin da ke tsakanin su ar-rahman shine ubangiji mai rahma la yamlikuna minhu khitaba ba za su ba su mallakan ba su da iko wani magana daga gare shi babu wanda zai zuwa gaba Allah ya yi wani magana a ranan saboda tsoro da firgita a wani ranan Allah ke yau mai ya komo ruhu wal mala'ikatu saffa ranar da wato ruhi da mala'iku za su tsaya a cikin sahu a ruh anan malam sun fassara shi da fassarori daban-daban me yake nufi da ar-ruh anan wasu malamai suka ce da yake nufi da ar-ruh anan ana nufin malaka jibril tun ga a cikin alqur'ani akan samu a kira malaka jibril da ruhi kamar da yazo cikin sa shuara wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruh al-amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisanin arabiy mubin kaga anan da yake nazala bihi ar-ruh al-amin ar-ruh anan shine wa shine malaka jibril saboda haka wasu malamai suka ce abin da ake da arwa wannan aya shi ma shine malaka jibril wasu malamai tafsir kuma suka ce a'a abin da ake nufi da arruh anan shine alqur'ani da wani lokaci Allah na kira alqur'ani da kalmar arruh kamar da zo a cikin a cikin a cikin karshen suratu suratu sura ko وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أذن وكذلك أوحينا إليك روحا آه كما هكا نموكا مكا وحي روح روح أنا شيني القرآن to bi da ka wasu suka ce ruhu anan shine alqur'ani wasu malam kuma suka ce a abin da ke da ruhu anan ismu jins ne ma'ana ana nufin arwah bani adam ranar da wato ruhin bani adam gaba ma'ana kowa Allah zai tayar da mutane ruhin kowa zai kuma jikinsa sai a tsaya dukkan mu tare da mala'iku cikin sahu ina fata mu gani la yatakallamuna illa man ajin lahu rahman wa qala sawaba Allah ce ba za su iya yin wani magana ba a fatewa a fatin wanda Allah subhanahu wa ta'ala a wanda ubangiji ne rahma ya bashi izini sai wanda ar-rahman ubangiji ne rahma ya bashi izini wa qala sawaba sannan kuma ya faɗi maganan da yake daidai saboda haka babu wanda ya isa ya yi wata magana a gaban Allah subhanahu wa ta'ala sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi izini manzon nabi ya shafa inda mu illa bi izini ina fata mu gane sannan kuma Allah ya ce wa qala ya faɗi daidai da yawa daga cikin malamin tafsirin sun kan cewa da anan shine kalimar la ilaha illallah muhammadur rasulullah alake zalikal yawmul haqq wannan ranan ne ranan gaske faman sha'a faman sha'a takhadha ila rabbih ma'aba duk wanda ya so to ya rike makoma ma'aba ya rike makoma zuwa ga ubangijinsa amma ya rike aikin da in yayi zai samu makoma mai kyau ya kuma ga wani Allah wata. wa an inna anzarnakum azaban qariba Allah lallai mu mu yi maku gargadin wani azaba mai kusa azaba mai kusa wato azabar ranar tashi kiyama Allah ya sifanta shi da kusanci saboda mai abu ne tabbatacciya ba suna cewa kullu atin qarib duk wani abu da zai zo sai yana kusa saboda haka Allah ya ce azaba ne mai kusa yawma yanzuru maru yaushe wannan azaban zai kasance ranar da mutum zai kalli makar da makiyada zai kalli abinda hanayensa suka gabatar abinda hanayensa suka aikata a ranar abinda kowa ya aikata a kan shi za a masa hisabi kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana a cikin hadisin kursi eh, ya ibadi inna ma hiya a'malukum ufsiha lakum faman wajada khairan falyahmudullah wa man wajada ghayra zalik fala yalumanna illa sau. Allah ya ku ba ina ayyukan ku ne nike kididdige maku saboda haka duk wanda ya samu alheri a ranar tashin kiyama to ya gode wa Allah duk wanda duk wanda kuma ya samu wani cin haka to kada ya zargi kowa a baki kansa ina fata mun gane saboda haka abin da ka aikata shine zaka tara a can Sai yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana cikin alqur'ani ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat likani kowa da kowa ya duba kai kokari ka gabatar da aiki ne kyau Allah ya ce wa yaqulu kafir shi kuma kafiri sai yake ya laitani kuntu turaba kai tona ina ma ce ni ma na kasance turbaya da yawa da cikin malamin tafsirin ta kan cewa yi zai wannan magana ne a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai umarci dabbobi ya ce musu ne kuni turaban ya ce musu ku kasance turbaya ai dama ba yi gina aljanna da wuta da dabbobi ba an yi ne saboda ah, eh, bani adam ko ba ka bane da kuma aljanna da haka su dabbobi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya tayar da su ya kwace ma kowanne daga cikin ka an yi hukunci tsakanin su sai a ce duka hukuma su baya to kafiri dai ya haka sai ce ina ma ce ni ma na kasance su baya wasu masu suka ce yana nufin a lokacin zai yi fata ya zama so ya kasance su baya wasu masu suka ce zai yi fata ne ina ma ce a nan duniya shi ma dabba ne a nan duniya bai rayu a matsayin dan adam ba ya rayu na matsayin dabbobi zai zama to shi ma a wannan ranar sa shi shi ma ya ne? gurbatun da yanzu ya ga makomansa rutan jahannama kuma ya ga irin azawa da ke cikin ta Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu daga irin wannan da haka muka zo karshen suratul naba kai sai za mu shiga cikin suratul nazi'at suratul nazi'at sura ce makkiya tana da ayoyi 46 Allah subhanahu wataala ya mana jagora cikin ta na'am bismillahir rahmanir rahim والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا والمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تكبر الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة

mala'iku masu don rayuka zarka da karfi mana mala'iku masu zare rayukan kafirai da karfi wannan shefati na shifa Allah yana rantsuwa da mala'iku masu karban rayukan muminai na shifa cikin sauki da nishadi kuma da muka shafa a nan a baya hadisin albara bin aji to idan malaiku suka zo za su karbi rayukan mutum idan mutum ba mutumin kirki ba ne idan kafiri ne a ran kafin a cire a karbar ransa za a masa makomansa to a lokacin da aka ce ransa ya fita sai ran ya ki fita sai ta wata cikin jiki saboda ka sai da karfi za a cire ta su ne annazi'at idan kuma ran mumini ne an ganna masa aljanna saboda ka shi kan shi yana shaukin zuwa daga cikin sauki za su tafi Allah ce wasabihati sabha Allah yana rantsuwa da asabihat asabihat ana malamu sun sabani akan yake nufi da asabihat wasu malamu suka ce ana nufin mala'iku ne su ma mala'iku asabihat masu sauka daga sama suna yawo sabha kamar suna yawo a sama suna yawo da umarni Allah subhanahu wa ta'ala suna wasu suna sauka wasu suna haurowa to haka suna yawo a sama asalin kalmar shi ne yawo a cikin ruwa to haka yanda mutum zai shiga ruwa yana swimming haka wannan malakun su ma suna swimming a sama ina fata magani. wasu malamai suka ce asabiha sabihat ana abin da ake da asabiha su sune tauraru tauraru da rana da wata su ne su ma suna yawo kowanne da hanyarsa da yake bi a sama ba su taba jin karo da juna suna yawo su a cikin sama su ne asabiha saboda Allah subhanahu wataala kima cikin suratu yasin me yace la shamsu yanbaghi an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun kuma ka sune as-sabihat ina fata mun gane wannan haka wasu malamai suka fi. sannan kuma Allah yace fasabiqati sabqa Allah yana rantsuwa da mala'iku as-sabiqat masu gaggawa da umarnin Allah sabka kamar suna gudu suna tsere ina ba ta gane malaiku wasu malamai suka ana nufin malaiku da suke sauka da wahayi zuwa ga annabawa da gaggawa suke zuwa suna tsirin shedanu da suke kokarin su sake wani abu ina ba ta gane wasu malamai suka ce ana nufin malaiku da suke karbar rayukan mumine ne idan suka karba da gaggawa ne suke haura da ita zuwa sama almuhim dai ana nufin malaiku ne da as-sabiqat fal mudabbirati amra Allah yana rantsuwa da mala'iku almudabbira masu shirya gudanar da amura a umarni Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma al'amuran Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya wakilta mala'iku daban-daban akan abubuwa daban-daban akwai mala'ikun da aka wakilta su da kula da iska wasu da ruwan sama wasu da tiro wasu da menene saboda kowanne suna gudanar da umarni Allah subhanahu wa ta'ala da izininsa sune almudabbirat masu shirya gudanar da al'amura Waɗannan rantsuwoyin da Allah kuma ta yi Allah kuma ta bai ambata mana menene manufa waɗannan rantsuwoyin ba kai sai yace yau matarjufu arrajifa menene makasudin wannan rantsuwan imana menene jawabul kas me yasa aka yi wannan rantsuwan malam suka ce duk da Allah bai ambata ba sai da kuma zamu ya fahimci makasudin rantsuwoyin na da magana da aka yi a nan gaba shine yau matarjufu arrajifa wannan shi ke nuna mana cewa Allah ya yi wannan rantsuwan ne domin ya tabbata da maganan tashin kiyama tunda ne abin da kafiran nan su ba su yarda da ita ba suna ka karyata wannan abu saboda ka Allah ya yi wa duk wannan rantsuwa ne dan ya tabbatar masu da cewa maganar tashin kiyamar nan fa tabbatacce ne yau shi za ka tabbata yau matarduku arrajifa ranar da arrajifa wato mai girgiza tarjifu zai girgiza suna ba gani menene mai girgiza wasu malamai suka ce nan fi kasa ne an da kasa za ta girgiza yau masar jikul ardu wal jibalu wa kana til jibalu kasiban mahila so wa kasar jikul ardu kasa ne za ta girgiza so ba arrajif nan shine kasa ranar da kasa za ta girgiza wasu malamai suka ce raji nan ana nufin annafkhatul ula wato busawa a cikin kaho a haka fasara sai zama yau matar raji rajifa ranar da mai girgiza abubuwa za ta kada tunda ai busawan ne zai sa abubuwa su girgiza ina ba ta gani saboda ranar da za a busa a cikin kaho kowa zai firgita su fadi su yi su ma su mutu kasa ta girgiza idan aka yi wannan Allah ya ce tatba'uha ar-radifa ar-radifa ne biye mata abinda zai zo bayan wannan tatbawa shi kuma sai ya biyo ta menene zai biyo wannan shine busawa na biyu ne annafqatu as-saniya tunda da aka yi na farko shine mutane za su firgita su suma su mutu idan aka yi na biyu da shi mutane kuma za su tashi ina ba ta gane wannan shine annafatu asaniya wasu malamai malamai sun saba ne menene gurgudan lokaci tsakani na farko da na biyu ina ba ta gane hadisi ya tabbata daga Abu Huraira inda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce tsakanin busawan farko da na biyu akwai arba'in sahabbai suka ce arba'in yake yi arba'in shekaru arba'in ya yi shuru da shara ba suka ce watanni arba'in ya yi shuru da gama shi su cika arba'in ke magana kwanaki arba'in yake da zan gaya maku ba me yasa ce ni ma mun gala da gaya mun ba saboda haka tsakani akwai arba'in shi ginan kawai تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة Allah yake kulubun wasu zukata yawma idin a wannan ranan wajiba ai khaifa za su kasance cikin tsoro zukatan kafirai kenan abasaruha khashi'a idanunsu ana idanun masu waɗannan zukatan khashi'a kaskantattu ne yaquluna suna cewa su nan a inna lamarduduna fil hafira ashe lallai mu za mayar da mu fil cikin wato farkon lamari kalman alhafira malamu suna cewa a larabci za ka ce alhafira ana nufin ismu ne da awal amur mana suna cewa za mayar da mu bayan mutuwan mu kamar da muka kasance a farkon lamari ina fata mun gane tunda ba tare da cewa akwai rayuwa bayan mutuwa ba shi yasa suke wannan tambaya ai za kunna idaman nakhira suna cewa ashe idan muka kasance izaman kasusuwa nakhira rugurugu ai idan mutum ya mutu aka binne shi a kasa bayan lokaci kasusuwansa za su yi rugurugu a cikin kasa ko ba ka bane suna cewa idan muka kasance kasusuwa rugurugu a zo ce za a sake dawo da mu yadda muka kasance a farko suka ce kalu tilka idan karratun khasira suka ce tilka izan wancan kam wancan magana in dai har da gaske ne to karratun khasira komawa ne ta kasara saboda me ba su yi mani ba saboda in dai har magana da ake yi cewa akwai rayuwa bayan tashin kiyama akwai rayuwa bayan mutuwa in ya tabbata to lalle kan mu mun hasara wannan ranar ina ba ta magana wasu malaman suka ce abin da ake da wannan magana shine suna cewa tilka izan wancan magana kan da ake cewa za a dawo da mu bayan mutuwan mu karratun khasira dawowa ne na karya khasira bi ma'ana ba. ma'ana karya ne ba mu yadda ba Allah subhanahu wa ta'ala ya basu amsa yake fa inna ma hiya zajratun wahida ai abu ba komai ne a fati tsawa guda daya kawai abu ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kawai za a umarci Israfil ne ya bunga jin gabo kuma shi ke na kawai yana kusawa Allah ce fa idahum bisahira yana yi kawai kwatsam kawai sai ga su sahira a bayan kasa kuna gani kun mutu kasusuwan ku yayi rugurgu a kasa ba san wane ne ana yi so da duk inda kasusuwan suke za su hadu kuma ka samu kanka ka tashi shike na gaba to abu ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wata'ala idan aka yi tsawa guda da fa inna ma hiya zajratu wahida fa idahu bisahira kawai kawai suka gansu kowa kawai bisahira ai wajhul ard a bayan kasa نعم ثالثا هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى وقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله مكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى نعم shikenan daga nan kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jawo hankalin manzo Allah sallallahu zuwa ga kisan annabi Musa da Fir'aun saboda me saboda wato ya zama to karfin gwiwa ga manzo Allah sallallahu alaihi imana ba daga kanka aka fara irin wannan ba yanda waɗannan mutane suke karya ta ka ba su imani da kai ba su ma annabawan da su ma sun fuskanci irin wannan ina fatan gane nabi Musa shi ma ya fuskanci irin wannan da Fir'auna shi na Allah kuma hal ataka hadisi Musa shin labari alaihi Musa ya zo maka إذ ناداه ربه بالوادي المقدس هو a lokacin da Ubangijinsa ya kira shi bilwadi al-muqaddas a wadi mai sarki wanda ake kira huwa sunan wadin kenan izhab da Allah ya kira shi Allah kuma ya bashi umurni Allah ya ce masa ma izhab yace ka tafi ila fir'auna zuwa ga fir'auna innahu Lallai lalle shi fir'auna faga ya ketare iyaka idan ka je wurinsa me za ka ce masa fakul ka ce masa hallaka ila an tazakka shin ko za ka so ka farkaka mana za ka so ka bi hanyar da za ka farkaka za ka samu tsarki daga wannan duhu da zunubi da shirka da kake ciki idan kana so wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha ni kuma zan shiryar da kai ila rabbika zuwa ga ubangijinka fatakhsha domin ka ji sa, idan kana so ka farkaka ka samu sarki daga wannan halin da kake ciki na shirka da duhu rayuwa ni kuma zan shirar da kai shirya eh, annabi Musa yake nufi anan shine me shine zan nuna maka hanya kamar da muka fara a baya shiriya al ya rabu kashi biyu kowa kamar akwai hidaya na addilala mana annabi zai ya shirar da mutane bi mana zai nuna musu hanya zuwa ga tafarkin madalici sannan kuma akwai hidayatu tawfi bi mana mutum ya samu dace wajen bin wannan hanya nuni nuna ma mutane hanya wannan annabawa suna da iko kan wannan da annabawa da malamai da ɗalibai ilimi duk suna da iko akan su nuna ma mutane hanya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma samun dace wajen bin wannan hanya wannan kuma yana hannuwa yana Allah subhanahu wa ta'ala saboda da yake wa ahdiyaka ila rabbika zan shirar da kai zuwa ga ubangijinka mana zan nuna maka hanya zuwa ga ubangijinka fa takhsha sai ka tsoron da tunda waɗanda suka fi jin tsoron Allah sune wa sune malamai inna ma yakhsha Allah min ibadihi al'ulama ko ba ka bane saboda haka zan nuna maka hanya zuwa ga ubangijinka fataksha yace fa arahu al-ayata al-kubra sai annabi Musa ya nuna masa wannan aya mafi girma annabi Musa ya zo ya zo ma fir'auna da ayoyi daban-daban wajen guda tara amma mafi girma cikin su sune ne sune sandan da ya jefa gabansa ya koma maci da kuma hannunsa da ya fitar ya masa ya fita da ya fita da haske saboda su nuna masa waɗannan ayoyi wato mafin girma fir'auna a maimako ya yi imani Allah ce zaba sai ya karyata wa asa kuma ya saba umarni Allah subhanahu wataala yi imani ba ya karyata maganan sannan kuma ya saba umarni Allah subhanahu wataala ko umurnin Annabi Musa kuma adbara sa'annan sai ya juye baya yas'a yana sauri mana ya bijire ma abinda annabi Musa ya zo maka da shi fa hashara sai ya tattara mutane fa da sai ya kira a cikin su da babban murya yace masu ne fa qala ana rabbukumul a'la ni ne ku mafin daukaka tunda annabi abinda annabi Musa ya zo da shi shine me cewa da shi da mutane dukkan su bayin Allah ne Allah ya kamata su bautawa ba shi Fir'auna ba saboda haka ya san cewa ya gani kamar wannan abun fa zai girgiza mulkin sa saboda haka sai ya yin iman da Nabi Musa nan take kuma ya tara mutane ya ce musu ana rabbukum al'ala ni na ubangijin ku mafi girma mafi daukaka Allah ya ce me Allah ya ce fa akhadahu Allah fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kama shi da azaban ta karshe da kuma ta farko me yake nufi da nakal al-akhirati wal ula da yawa da kuma malaman sun tafi akan cewa abin da nufi da haka shine ne Allah ya kama shi da azaban maganan da yayi ta karshe da kuma ta farko maganan da yayi ta karshe shine wannan ana rabbukumul a'la ina ba mu gane ta farko shine me shine ma alimtu lakum min ilahi ghayr yace musu ni ban san kuna da wani abun bauta wanda ya wuce sun farko ai abin da yake mutane shi ne shi ne suke bauta masa da nan kusa kuma ya zo sai ya fara tabbatar da magana cewa ni ne ubangijin ku mafi daukaka kuma ga sai Allah ya kama shi da laifi ya yi masa azaba akan wannan magana da ya yi na karshe da kuma na farko haka wasu malamai suka fasara wasu malaman kuma suka ce abin da ake nufi da nakal al-akhirat wal ula bi ma'ana Allah ya kama shi da azaba wanda wannan azaban da Allah ya kama shi da shi misali ne wazi ne ga mutanen farko da kuma mutanen karshe aka wasu malaman suka fasara ala kul hal Allah yake inna fi zalika la'ibaratan liman yakhsha lalle a cikin wannan abun akwai abun lura dawa ga masu jin tsoro duk mai jin tsoron Allah in ya karanta kisan annabi fir'au annabi Musa da kuma fir'auna to akwai wa'azi da yawa ce saboda abun lura ne ga masu takawa ga masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala na'am talatin أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a antum ashaddu khalqan ku kafiran na fa da ba ku yarda da cewa akwai rayuwa bayan mutuwa ba da ba ku yarda da cewa Allah subhanahu wataala zai tare da ku daga kabuban ku ba Allah ce a antum ashaddu khalqan wai shin ku ne mafi wuyan halitta ku ne mafi tsananin halitta a sama ko kuma sama banaha wanda Allah subhanahu wataala ya gina ta tsakanin halittan ku da halittan sammai wanne ne yafi girma wanne ne yafi wahala wanne ne yafi tsanani Allah ce la khalqu akbar min khalq ne ko ya yankin na na halittan sammai da kasa ya fi girma akan halittan mutane wanne ne ya fi tsanani ya fi girma halittanku ku ne mafin wuyan halitta ko kuma sama wanda Allah ya gina ta Allah ce sankaha samkaha fasawaha Allah ya daga rufinta fasawaha kuma ya daidaita ta wa aghtasha kuma ya duhunta daranta wa akhraja duhaha kuma ya fitar da hansinta wal arda ba'da zalika dahaha sannan kuma kasa bayan haka dahaha Allah ya mulmulata me ya nufi da haha ya yace ahraja minha aha, Allah ya fitar da ruwanta wa mar'aha da kuma makiyayarta wuraren kiwa cikinta wal jibala arsaha sannan kuma zuwa su kuma Allah ya ya kafe su a ciki dan su tabbatar da kasan duk wannan Allah ya yace mata'an lakum Allah ya yi ne saboda jin dadin ku wali an'amikum da kuma saboda jin dadin dabbobin da mu da dabbobi mu duka muna amfana daga wannan nima daga daga waɗannan nimomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata. Sabida haka Allah ya jawo hankalin mutane zuwa ga waɗannan abubuwa ne don yana musu cewa sake halittar mutane abu ne mai sauki. Inda Allah subhanahu zai yi waɗannan abubuwa to yana da iko akan ya tsayar da mutane bayan mutunsu. Na'am. فإذا جاءت الطاقة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من قضى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه زين أن نفس الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أجان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو نعم التي فإذا جاءت الطامة الكبرى الطامة uwar masifa alkubra mai girma fa idza idan ta zo masifa ranar ke kiyama idan wannan uwar masifan masin girma ta yaushe za su zo yau mai tabbatar insanu masa ranar da mutum zai yi tunani akan abin da ya aikata wa burrizat jahimu liman yara kuma aka bayyanar da wutan jahannama liman yara ga mai gani to fa amma man fara to shi wanda ya ketare iyaka ya girman kai wa asarar hayatar duniya kuma ya fifita rayuwar duniya ya zabi rayuwar duniya kan na lahira shi wannan me zai same shi Allah ke fa jahima yalmawa to lallai wutan jahannama ita ce makomansa wa amma man khafa maqama rabbih amma wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa sabida wannan tsoron wa nahan nafsa anil hawa kuma ya hana kansa daga alhawa son rai wannan me zai samu Allah ce fa innal jannata hiya wannan lalle aljanna ita ce makomansa Allah ce yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha su kafiran suna tambayarka ani sa'ati gamar da lokaci lokacin tashin kiyama ayyana mursaha yaushe ne za ta tabbata Allah ce fi ma anta min zikra kai ne ya hada ka da ambatonta kai manzo Allah ina ruwanka da fada fada ma mutane yau ne ranar tashi kiyam ila rabbika muntahaha zuwa ga ubangijinka ne karshen lamarin ta yake lamarin nan Allah ne ba naka bane inna ma anta munziru man yakhshaha kai ba kowa ba a face ne mai gargadi da duk wanda yake jin tsoronta saboda ka aikinka shine kai ma mutane gargadi game da wannan rana amma magana cewa yaushe ne wannan rana wannan ba aikinka wani wannan lamarin yana hannun Allah subhanahu wata'ala ina fata mu gari saboda ka Allah ya ce ila rabbika munsahaha inna ma anta munziru man yakhshaha alliki ka annahum yawma yarawna sufa kaman yawma yarawnaha sufa kamar ranan da za su ganta wannan ranar ta su jama'a za su ji kaman lam yalbasu za su gan kaman ba su zauna ba a duniya a face gurgurdan lokacin ne illa ashiyatan gurgurdan lokacin maraice au duhaha ko kuma hantsi ma duk rayuwar da mutum ya yi a duniya shekara 60 shekara 70 shekara 80 ko shekara 100 a ranar jike ma idan ya gan irin tsanani wannan ranar sai ya gani kaman gaba ma a duniya bai kila awa biyu kawai ya duniya abun sai ya zo kaman ya wuce da tsauri yana fata mun gani to wannan shi ke nuna mana akan cewa dole mutum ya amfani da damar da Allah subhanahu wataala ya shi. kafin wannan ranar yanzu tunda abu ne tabbatacciya zai zo ko mun so ko mun ki zai zo shi yasa mun Allah ke cewa mutuwa ta isa wazi ga mutum ko ba ka bane mutuwa ma kawai ta isa wazi ga mutum kowa ya yi ƙoƙari ya gabatar da aiki ko ayyuka na alkhairi wanda idan ya koma zai iya yin fata Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa rahma da waɗannan ayyukan ya saka cikin aljanna amma idan mutum bai yi aiki ba kwata-kwata to babu yadda za ka yi ka zauna kana fata Allah zai maka rahma dole sai ka yi wani aiki ina fata ba ai ko kana ko kana malami masu karantarwa idan student ɗinka ya zo da takardarsa ka karanta ya yi kokari ya yi wasu bayanai ya yi ya yi ya yi yawo a kan wannan amsan saboda wannan kokarin da ya yi ko don maki wani abu sai ka kara masa ko ba haka bane dan ya wuce amma wanda ya kawo maka takkada, yadda ka ba shi haka ne ya dawo maka da shi to shi gona kuma ya raka da shi na <laughs> to shi ne <laughs> to idan ba rubuta komai ba yadda ka ba shi haka ne ya dawo maka da shi to ta yaya kake so ka taimake shi yanzu nan ba mu yanda za ka taimake shi to haka lamarin yake a ranar tashi kiyama wanda yayi kokari yayi dan yi wani abu to shine zai zo yana fata Allah subhanahu wataala ya kalle shi da idon rahama a dan sa ya mutu. amma in baka zo da komai ba to babu yanda za ka taimake ka ranar Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah ya sa mu dace Allah ya sa mutuwa ya zama to hutu gare mu ba azama ba insha Allah ta'ala za mu tsaya nan abu da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa da kuma muka yi kuskure Allah ya kai mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da kuma sallallahu alaihi wa sallam amsa